الحمد العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka suratul yunus والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم الجلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين يوكم دام تأتي فرصا آية تأثر اللي تسوى تسوى من سورة من البلد لأنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدين وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ويوم نحشرهم كتنا بفلان بغا مشارة سوء أي الخلق صلح للسوء قبائع جميعا قبائع ثم نقول للذين أشركوا سنمتلك وأن لسكي شركة مكانكم ku tsaya a nan inda kuke nusiba bi ilzamu muqaddar lafazin makana kun inna an yi masa nasaba ne alal ijra wato makana kun bi ma'ana ilzamu makana kun usbutu makana ku tabbata a nan inda kuke kada wanda ya tsara masa haka za a tsayar da inda Allah madaukakin sarki antum wa shuraka'ukum ku da waɗanda kuka rinka bautawa kuna mai da su kishiyoyi da Allah ayyul asnam su ne gumakan fa zayyana bainahum ubangiji shi sai mu rarrabe tsakaninsu da juna ai bainahum wa bainal mu'minin mu rarrabe tsakaninsu da mummunai kama fi ayati wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun kama yadda yake cikin fadin Allah ta'ala cikin suratul yasin wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun ko rabe da juna yau ko koma can gefe guda ya ku taron masu shirka ya ku taron kafirai za a rarrabe tsakaninsu da sai ababen bauta gare su waɗanda suka bautawa ba Allah ba sai su ce ma kuntum iyana ta abudun ai ba mu ko kasance kuna yi wa bauta ba bautar da kuka yi da sunan mu ko bautar da kuka yi mana da sujada da kuka yi mana da yanka da duk abin da kuka yi dan mu ba fa mu ko kasance kuna yi wa ba ba ruwan mu da ma ku sa a danke mu da laifin mun sa ku mana ba mun mu sa ku ba ma kuntum iyana ta abudun ba ne ce ma nafiya wa qaddima al-maf'ul lil mufasala wato ma kuntum iya ta'budun ma din nan shine mafulan bihi na ta'buduna Allah ce fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum wato suka magana fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum lalle Allah ya zama shaida tsakanin mu da ku in kunna an ibadatukum la ghafilin lalle mu mun kasance dangane da bautar da kuke mana da falallo ne ba musamman kuna yi ba ba mu kuka yi wa ba ba ku je ku nemi sakamako wajen wanda kuke bauta wato abinda wannan ke nuna wa gajiyawar dukkan wani wanda za a bautawa ba Allah ba da kuma taɗewar shi karan kanta wanda ya bauta domin gajiya wata ne zai sa ya rinka nema ya ture bautar ya ce shi ba a yi maka ba dan kar a kama shi da laifin ya sa an gane ku to sai Allah ya ذلك تغلو كل نفس ما أسلفت ورجعوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قراءة دي كان كلمة تبلو أو تقرأ هنالك تبلو كل نفس أو تقرأ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت أو تقول قراءة دي تبتكي هذا كما الله صلى الله عليه وسلم idan mun ɗauki ma'anar hunalika ta bulu a wannan lokaci ne a wannan lokaci ko a wannan rana ne sa'ilin nan ne ta za a jarrabe ta ma aslafat dangane da abin da ta gabatar na aiki ai ma min al-amali da ta gabatar na aiki jarraba da ake nufi a nan gurin za a tambayi kowace rai me kika aikata me kika gabatar aiki da magana da mutum ne kowa sai an tambaye shi ranar tashin kiyama fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم wa ma kunna biyu wallahi sai mun tambaye shi gaba daya kowa sai an tambaye shi aikin da ya amma idan mun dauki qira'a ta biyu hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat a wannan rana kowace rai za ta karanta abin da ta gabatar na aiki domin kowa za a baki littafin sa wa kullu insanin albamnahu ta'irahu bi ulqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو ذا راتيا متى طائرة أيكم في أنفه أو ينسى تكدد أجل في ربوتها راتيا متى أو ينسى ونخرج له يوم القيامة ranar tashi kyawa sai a fito da wannan abin da aka rataya masa a wuya kitaban ya zanto littafi yalqahu mansura zai samu an buɗe masa abin da rage karantawa اقرا كتابك كرم لكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا ايتك كتابك اليوم بل الانسان على نفسه كثيرا ولو القى معاذيرا da mutum ya karanta ya san matsayinsa ba sai an ce ta huri kaza ba an gane ku shine hulalika tuhlu kullu nafsin ba asla wa ruddu ila Allah mawlahum al-haq za a mai su zuwa ga Allah ubangijinsu na gaske as-sabit tabbatacce madawwami wa dalla annahum ma kanu yaftarun irin abin da suka kasance suna kirkira na shirka na samun kafa da tawassuli cewa wani zai kike mu wani zai shigar da mu wani zai kire da mu wa dalla annahum duk ya bace ya bace duk abin da mutane suka kirkira a matsayin shi ne zai shige musu gaba ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya tafi ya bace dan Allah kuwa ba gurin baka bane ba imani ne da aiki ke daskatawa bin manzon Allah kuma ba waƙar ba da ba imani da shi ne da kauna da rashi wanda aiki da maganganu ke gaskatawa ne yau da gobe an gane ku da haka ba gole saboda ta bane laisa bi amaniyikum wala amani ya ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasir gurin baka da za ku yi ba sun bane ba gurin baka da ahlul kitab da za su yi kuma ba shi bane ba illa ya ka duk wanda aka ta mummuna aiki zai gaisa a san ranar tashin kiyama قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل كثير من يرزقكم من السماء ولين في أرض تاكو دقا سما بالمطر تهي الروان سما كو دكا من دنجل الخير بكي زوا دقا سما wal ardi kuma kuwa ke arzuta ku daga kasa bin nabati ta hanyar tsirrai da ke fitowa kayan abincin ku da kayan marmari da abincin dabbobin ku da kuma sauran ma'adanai waɗanda kuke haƙowa dangin albarkatun ƙasa da Allah ya arzuta ku duk waye ke muku wannan amma yanda ku sam'a kowa yake mallakar jin ku ya halitti jin kuma ya sanya na'urar kisar da sako a cikin kunne ki danka cewa tunda kunnen ba shine na'urar ba yau kuma ba yana da kunne ba amma kuma baya ji kaga na'urar isar da sako din daban take wannan shine as-sam'u din wane ne yake mallakar as-sam'u a cikin dukkan halitta wal absar wane ne ke mallakar gani domin ido din daban kuma gani daban sai za ka gama sahu da idanunka guda biyu wani lokacin har yana kintawa amma kuma tare da ne baya da to wannan na'urar da ke bayar da launuka fari da ja da kore da bulo, da ruwan ɗorowa duk waye ke baka wannan wace ke mallakar gani man yamliku al absar ومن يخرج الحي من الميت وكي رأيه لك تكن متسي ويخرج الميت من الحي ya fitar da matacce daga cikin rayayye kamar yadda muka ga faɗa fitar da ɗan tsako daga jikin kwai ko fitowar kwai daga jikin kaza ɗin kanta daga matacce ne wannan ko daga waye ke iko wannan ko kuma ya kasance kafiri ya haifa ɗa mummuni ko mummuni ya haifa ɗa kafiri duk waye ke fitar da wannan dan rayayye ne daga waye ke da ikon yin wannan yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar da al'amari gaba daya mutuwar wani rayuwar wani rana dare iska damana hantsi yammaci la'asariya isha'i duk wace kawo waɗannan lokuta ya sarrafa su da ya dama ya koro isa wani lokaci daga gabas sai yamma wani lokaci daga yamma sai gabas wani lokaci daga kudu maso gabas wani lokaci daga yamma maso ar haka duk wake ta zo da wannan iska wani lokaci ta zanto amurɗe annakaba'u guguwa wanda take tafiya a mutaka duk wake koro wannan da duburin amur gaba ɗaya yana hannun Allah da haka yake gajiyar da bayi duk inda suka so su kan da gaba sai ya nuna musu tsare ya nuna musu iyakar duk shi gaban dan adam da basira sai idan Allah ya ga dama baina ashiyatin wa duhaha sai ga damu dama dan adam da duk irin girman kai da Amerikawa suke da shi yanzu abin da suke ciki gobarar daji Allah ya rabe su Dan kwana kwana sun gaji daga sama daga kasa jira da yake wato silikan amma kamar ƙara wutar take kamar ƙara wutar wanda ya tsoro ta kama bai ga damar su wa man yubaddilu al-amra wa gudanar da al'amari fa sayquluna Allah da sanin shi da Allah wannan tambayar suna ya kafaran maka waɗanda suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inda za ka tambaye su ɗaya daga cikin tambayoyin nan za su ce da kai Allah ne su فقل سوسي كثير شيء أفلا تتقون تند كون سأل الله كي يمتنا على مرة تند لا تقول لشيء با وان دي جرسوك رجوع برد دادي دا أم فانا فانا تسمى دكسا كو كاسا كسوا بذا كس قدام سبك نه إدي كداما يساك تان دوتو بوبرد نقولو دي إدي كداما يجرسي دكسا إدي كداما يسا دوا سود سونكا دي كسين كسا كسين كأمان متا إدي كداما يكذا يكذا أفلا تتقون بذا تقول لشيء با تكي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفرقون فذلكم الله فذلكم وندي مكو وأنتم أيك أي الفعال لهذه الأشياء وندي وأنتم أيك أتى أنبتا بايا الله فيني الله ربكم الحق وبنجدكم كون ديك تبتسي فماذا بعد الحق إلا الضلال ميكي باو ميكي بيو باين جسيا أبا أدن ميكي بيو باين جسيا إلا الضلال فاشي بيو alaka istifhamu kare amma za ba da haka dinnan alamar tambaya ce dan tabbatarwa menene ke biyo bayan gaskiya in ba ƙarya ba sai mutum haka ne kan ba abin da ke biyo bayan gaskiya sai ne sai ƙarya in da ya rabu da gaskiya ba ta za a fada cikin nan ba ta za a ai laisa ba da hu gairu bayan gaskiya ba wani abu sai bata faman aksa alhaqa wa huwa ibadatullah wa qatul dalal duk wanda ya kauce wa gaskiya shine bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba kada ta manzon sa wajen biyayya duk wanda ya tangare mu wannan to abin da zai fada cikin shine bata fa anna tusrafun ta yaya ake kautar da su gabarin imani anil imani ma wato gabarin imani ma ta'ibul burhan tare da ga dalili a tsaye wanda yake nuna muku cewa lallai ya kamata ku imani da Allah حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كما هكذا أي ما هؤلاء عن الإيمان waɗanda suka yadda da waɗancan ababai da muka kidaya a baya amma duk da haka suka imani da Allah irin yadda aka kautar da su ne kamar haka ne kuma hakkat kalmatu rabbika kalmar ubangijinka take tabbata alal ladina fasaqu akan dukkan sauran kangararru da za su biyo bayan أي كفروا وإن لسوا كافر فيه أنهم لا يؤمنون شيئا وبدأ تقوي الإيمان با أي من الكلمة بدلا من الكلمة قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤمنون قل kace da su a karo na biyu hal min shuraka'ikum tun daga cikin waɗanda kuke bauta sama ba Allah ba akwai man yabda wal khalqa wanda yake fara kirkiro halitta ya kirkiri ɗan adam ko ya kirkiri dan adam ko ya kirkiri wani abu daga cikin halittu thumma yu'iduhu sannan ya sake mayar da halittarsa karo na biyu bayan ya mutu ay yunshi'ul khalqa ay makhluqat akwai wanda ke iya farar da ababen halitta thumma yu'iduhu lil hayati ba al-maut sannan kuma yake da iko da kudarar mayar da shi cikin rayuwa bayan ya mutu fasihi ilzamul qasm a cikin wannan zance akwai toshe bakin abokin mutum ba bil jawab ya kawo jawabi shi da kansa kama ya sihu bima ya atarifu bihi yasihu aidan bima tabayyanat wa na haqiqatuhu li quwwati burhani burhani dole ne shi da kanshi zai zo ya tabbatar da lalle abin da yake bautawa ba Allah ba baya iya halittan baya iya halitta sannan bayan halitta ta mutu ba zai iya buta masa rai ba duk wani mai bauta a kasa ya yarda da wannan don ba zai bai taba gani ba abin da yake bautawa din ya taba yin halitta bai taba gani ba me yasa sai ake tabbatar masa da wannan abin da suka abin da ba ba su ikon tura shi ta fuskar dalili saboda burhanin sa a bayyane shi faliza ja'alat al-i'ada kal bad ju'ilat al-i'ada kal bad dan haka mayar da halitta karo na biyu aka mai da shi kamar farar da ita fil ilzami wajen lizantar da hujja a wurin abokin husuma bi zuhuri burhani ha saboda dalilin yake wa in lam ko da bisu imani ولذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينوب عنهم في الجواب da haka ne ma sai Allah ya umarci manzon Allah ya wakilce su a wajen ansar dan ba za su iya faɗa ba sai sun san in ma za su faɗa abinda domin idan ka tambaye su da lati da uzza da mana a dukkan wani dangin abin bauta da mutane suka bautawa a da ko a yau za su iya halittar dan adam za su iya halittar ko da kaza za su iya za su da kai ba za su iya ba wanda ke saurin kan da zai ce za su iya to tunda haka ne ba a jira su ba da ansa wanda sun san in suka faɗa za su ba za su iya ba kuma in suka ce ba za su iya ba za a ce to dan ne kuke bauta musu ba ta son su faɗa haka sun suka yi shiru sosai ta fita manzo Allah ya faɗi jawabin tunda jawabin da zai faɗa shi ne za su faɗa inda sun yi magana an gane ku wal hal min shirkaikum man yabda al khalqa thumma yu'idu ta ta qul Allahu yabda al khalqa thumma yu'idu take da su Allah shine ke faran halitta daga babu sannan shi ke mayar da halittar karo na biyu bayan mutuwarsa bayan kabilu hadal jawab iz la budda min qabulihi in san karɓi wannan jawabi domin ba makawa dole a karɓe shi fala jawaba bai to babu wani jawabin sai fa kullahum sai ka ce da su fa anna tu'fakun dan me ake kautar da ku ai tusrafuna an ibadati ake kautar da ku ake bautar da ku ga barin bautar ubangiji ma a dalil tare da tsayawar dalili dangaran wanda ya kamata ku shi bane قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون دين كثير في هل شركائكم كن daga cikin waɗanda kuke bauta ba Allah ba man yahdi ila al akwai wanda ke iya shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya a biddal batil wato ya kai mutum abin da ke kishiyar barna ya kai shi gaskiya kenan akwai wanda iya shiryarwa bi nasbil hujaji ta hanyar kaba dalilai da hujjoji wa kalkal injida da halittar shiriya ɗin a cikin zuciya domin kawo hujja daban tabbatar da shirya kuma cikin zuciya da su da maza a karanta wa mutum hujja amma kuma ya tafi imani da ita ga san mudawa wa amma samu da shahadaina mu a Allah sai mun shirya da su ta hanyar ne turo da manzo da saukar da littafi amma fastahabbu al'ama ala al-huda sai suka zama makanta bisa ga shirya ma'ana sai ba su samu tawfiki na shi imani ba sai suka dace da hidayati bayan sun saurara amma hidayati tawfiq ma'ana luha hidaya ta dambakatar wadda Allah zai datar da bawa ya karɓi abin da aka zo masa da shi na sako daga wurin sa sai abin ya fassara to waye cikin daga cikin ababen da kuke halitta akwai wanda zai iya wannan ya shiryar da mutane zuwa ga kafirkin gaskiya ya shiryar da halitta zuwa ga kafirkin gaskiya kun kafir Allah ya hadi lil haq Allah ne kadai ke shiryarwa zuwa ga kafirkin gaskiya innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء Allah ne kaɗai shirya ke hannunsa abin da ake nufi da shirya cikin waɗannan ayoyi da su a cikin alkur'ani ma'ana shirya ta gamdakatar ka ji gaskiya ka karɓa to wannan karɓar gaskiya ɗin gaman katar ne daga Allah banda shi ba mu iya maka Abin da annabi zai iya ma ko magajin annabi cikin malamai zai iya ma shine ya kafa maka hujja ya kawo maka dalili ya ture maka dukkan wata shubha ya rufe dukkan wani gurgun dalili da kai kake saba ma Allah da shi ya karere yaki ya kawo maka dalili na gaskiya saura da kuma yanzu ka karba ne ko kusa to wannan kuma ba a hannun sai ke ba fadakkir inna ma anta mudakkir lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafara fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar mai wazi kide ba amma da takawa nan ba hannun shi ba hannun ubangiji to da haka ba mai iya shirye da halitta kenan zuwa ga tafarkin gaskiya sai shi Allah madaukakin duka shirye da guda biyu da shirya din ta hanyar surorin tabi aiko da manzo daga hannun Allah ne amma min kullu musallin illa wa bashirin wa munzirin da shirya din ta bayan an karanta ma littafin ka karba kai imani da shi duk wannan daga wajen Allah ba haka kenan saboda su shirya ya ubangiji ka shirye da mu tafarkin gaskiya afaman yahdi Hadi ilal haq shi wanda ke shiryar da mutane zuwa ga tabarki na gaskiya a haƙo an yi taba'a shi ne yake cancanta a jiki a yi masa ɗa'a Amman la ya hiddi ko wanda baya iya shiryar suwa shi da kansa illa an yi huda shi ma sai a shiryar da shi wa ya kamata a bi mai shiryar suwa ya kamata a bi ko wanda baya da ikon shari'a a hannunsa shi ma sai dai mai a siriyar da shi mm. a haƙo an yi taba'a an malla ya hiddi illa an yi guda ko wanda baya iya siriyar da wani shi ma siriyar yana bukatar a siriyar da shi su kawo dukkan duniya tun da jan sayyidina Abubakar Siddiq har yanzu zuwa karshen duniya din nan ba mu iya siriyar sai dai shi a masa a siriyar da shi na fara da sayyidina Abubakar dan shine sayyidul ummati ba da nabi banda manzo Allah a cikin dukkan al'umma ba kamar sayyidina Abubakar Siddiq shi kansa sai ya daga wajen wata daga wajen Allah take zo masa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take zo masa abinda Allah ya sai saukar na littafi abinda manzon Allah ya bayyana na aiki da na magana ko aiki dan fassara littafi wato hadisi kenan shine abin da ya riko da shi ya zama shirye sai ma shi za ka riko da shi ka zama shirye da zaran ta kama wani tafarkin shirya kishiyar alqur'ani kishiyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba shirya ba har abadan abada ba ka da abin shirya sai alqur'ani ne ba ka da abin shirya sai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan littattafai da malamai suke wallafa a fagen ilimi daban al-fiqhiyat hukunta hukuntan fito da sauran al'amura dukkanin su a inda suke daukanowa daga cikin Qur'ani ne ko hadisi Qur'ani da hadisi shine dahir duk wanda ba shi ba daga cikin su zai shiro kafin nashi ya daidai in bai shiro daga can ba nashi kuma ya kafin daidai da Allah ke fama da me ke gare ku kai fa ku mu. da ya kuke irin wannan hukunci ai hada al-hukm al-fasid bi ittiba'i man la yuhibbu man la yuhibbu ittiba da hanyar yin biyayya ga wanda bai tantance abinci ba dan me za ku rinka irin wannan hukunci wajen yuhibbi da yake amma la yuhibbi malaka bi kasr al-ha wa bi idjam al-sa'i fi dal wato ha'un din a yi mata kasara kuma za a idjam na ta a cikin dal wato amma la yahtabi ne asalin su ko amma la yahtabi ta da ta ne cikin faltaka saki da alha wata sai aka samu sakin guda biyu da ta tana da tsauri ga shi za a da ita cikin dal da kuma ha babba shi ma na da tsauri an ku alha wata almudgama fa kusir fi ha'u sai aka yi wa ha'un nan kasra aslihu ya hatabi wa qura bi ha a wata a amalla ya haddi bi nakali fathatu ta almudgama ilaiha ta hanyar daukan fataha ta dalɗin a ta tadin da aka shiga cikin dal fatahar ta sai amma yadda ita wato bane ai nakalin ta zuwa ga ha'u ta ce amalla ya haddi ko amalla ya hiddi ta kallasa min sakinin ko ya haddi in nakal kenan domin saboda haka aka samu kirawoyi wajen guda hudu ko sama da haka a cikin wannan ya haddi, ya haddi, waye waye da ikhtilafi da waye duka dai ma'ana ɗaya ne amma la yahdi illa ayyuha zane ku ko wanda baya iya shirya kuwa sai dai shi a shirya da baya iya shirya shi da kansa ba sai dai an shirya da domin ya haddace wanda yake shiryuwa yake kintuwa da kansa to wanda shi da kansa ba zai iya kintuwa ba sai an kintsar da shi ta ya zai iya shirye da shi fakir shi ila yanzu dukkan wannan abin da ke nunawa dai mababbagar shirya gaba ɗaya daga Allah to kuma in ka tashi roƙon shari'a iya iri biyu ce sai in ka nemi ta farko sai ka roƙi ta biyu neman ta farko da kanka shi shine ka san me Allah ya faɗa na umarni da hani me manzon Allah ya faɗa na umarni da hani wannan shine ne neman ilimi to kana cikin neman ilimi kana zuwa wurin sauraron karatu kana bibiyar dukkan wani sabon tasir na karatu ko na tafsiri ko na hadisi ko na fiqh ko na meye na kowane malami cikin malaman suna tana bibitar wani babu da aka karanta ba kan to kuma sai ka rinka roƙon Allah cikin dare kan ya kin da abin da ka saurara na karatu ka tashi cikin aiki abin da ka saurara na karatu zuciyar ka sai imani kaga shiriya ta samu shiriya guda nawa kenan guda biyu shiriya ta hanyar sauraron ilimi shiriya ta hanyar karɓa da yin aiki da abin ya so za mutum ke zuwa makaranta a ce haram a kan ke zai haram amma kuma ya kasa yarda ko ya yarda amma ya kasa sa abin aiki har in an maimaita damuwa yake yaya an dame mu da abu daya a tsallake shi mun zuwa wani dan saboda shi ba zai iya barin wannan kaga wannan ba ka roƙon shi da sai da kanta kenan ni to wani gubu ta tambaya kan bankuna aiki a banki ajiya a banki da amuli da banki na karɓi kuɗin ruwa idan an samu ko bazan zan karɓa ba wannan tambayar an fi shekara goma ana yin ta tun lokacin mu da yi ta Abubakar mu da ana yin ta har yanzu ba za a yi sati ba sai kaga wannan tambayar kuma ta kunno kai kuma har yanzu ba su zuba su bankin musulunci ba tare da cewa sun ji shirya karo na biyu karo na farko ko to karo na biyu ne fassara kenan da haka dole kenan sai mun karanta ya aikan duk abin da muke na karatu mu yi kokarin fassara shi a cikin ayyukan duk abin da muke na karatu mu yi kokarin fassara a cikin ayyukan kana za a gidan kasa saboda larura ranar da duk ka samu kudi sai ta rufe sai kai ne na siminti larura ta kau wannan duniyar ta kenan amma ba ka da kudin gina banki ranar da duk ka samu kudin zai ta ba ka gina ba kuma da ba ka da kuɗin ka asusa banki da kanta ba ka da kuɗin ka sai saya da banki da ka eh, sai saya a banki sai kuma ranar da ka zo sai kuma kai kuɗi ta mallaki miliyoyi miliyan ɗari miliyan ɗari biyu kai da duk ire-iren ka kuna nan duk kun mallaki irin wannan kuɗin ba za me yasa ba za ka nemi wannan sa'annin naka ba wanda kuke tsari ɗaya wanda kuke ban tsari na addinin musulunci ku kafa banki din na addinin musulunci ku ta ma'aikata kawai masu irin wannan sai ku buɗe su to amma kuna nan da mai mutum mai miliyan 50 da mai miliyan 100 da mai miliyan 100 duk kowa na zai rayu wallahi ba wata larura kuma mutum ya ce maka larura ce yasa yake kai bankin wannan na riba sai ya zo shi da kansa ko za a sayar da kaya a banki na riba kuma sai sai duk kuma larura ce ba mu mun karra gaira bajin wala adalci wala ismu alayhi wai duk wanda aya ta tafi a kansa ba mun karra fi ma kuma zai gaira mutajani da ismun ba inna allaha ghafur rahim wallahi za ku bayani alayhi Allah kin tsoron Allah wallahi masu kudin musu tsoron Allah ba fa lahiran ba gaske da ba wasa bace ba gaske ne ba mutuwar kuma akwai ta gaske ce kuma kiyama din gaske ce kuma hisabun gaske ne aw rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ina rantsuwa da ubangijinka haka Allah ya ce Allah. Ba Allah rantsuwarwa Allah ya ce shi rantsuwarwa Allah ya karba amma ki rantsuwa na fa rabbika lanas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su gaba daya amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka ya zama wajibi a kanmu mu yi kokarin kawo gyara da kanmu kar mu tsaya kaza kar mu ce kaza kar mu ce kaza mu kakkafa mu guggude mu yi abin da sauran sai da Allah ya sanya albarka cikin al'amuran mu amma mutukar za mu tsaya a bankin riba ko muna ta'amuli da shi to kowa sai ya karye in ma bai karye ta hanyar zarar kuɗi ga babu ita hannunsa ba zai samu kariyar zuci da gargaɗin zuci da gocewar zuci duk sai mutum ya samu da kuɗi a hannunsa amma ba da kwanciyar hankali kullum kuka kai mai naira dubu biyar a aljihunka sai nan ta kika iya kyautar naira ɗari biyar amma wallahi shi ba zai iya ba sai dai naira ashirin ita ma ya gaggiya ta dukkan shi zai ɗauka ni da almaji saboda zuciya su ta riga ta kai Allah ya riga ya ɗebe albarka cikin abin da aka tara mu dukiya sun yi masu banki cikin yin banki su fara miliyoyi ƙananan bankuna su ne ake cewa a shekara sun ci ba ta naira miliyan ɗari biyar ƙaramin banki irin wanda bai kasa ya karya ba amma yi manyan manyan bankuna sai dai maganar biliyan zuwa abin da ya sama to kuma zai kawo board of directors din nan wanda suke da bankin a hannu sune masu mallakar bankin su nawa wani su da su goma ne su da su sha biyar ne su ashirin sun ci ribar biliyan daya sun ci ribar biliyan da dubu ɗari biyar duk a shekara guda to yaya wannan ribar ina ta shiga har da haka ko ba su da kwanciyar hankali ba su da mutum haka shi ne aikin banki ya yi wuri-wuri manajan banki ya yi wuri-wuri ya yi kaza ya yi kaza ya saci miliyan kaza ya saci miliyan hamsin miliyan ɗari ya sami yan sanda da yan security ya ba su miliyan ashirin ko talatin su ya tsira da saba'in duk da haka kuma hankalin ba zai kwanta ba kuma hankalin ɗan sanda ba zai kwanta ba hankalin ɗan SSS ba zai kwanta ba dan Allah ya tsinewa abin albarka ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah yana tafiyar da albarkar riba amma yana haɓaka dukiyar sarka ya sanya mata albarka Allah baya son dukkan wani kafiri mai sako a wajen riba ne Allah ya faɗi wannan ba laifi a duniya da Allah ce mai kiyi kiyi kiyi da yaki da shi sai mutum biyu da mai cin riba da mai faɗa da waliyan Allah wannan ne laifin da ubangiji yake duk mai kiyi kiyi fa in lam tafa'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasul yaki da Allah da manzon sa kiyi kiyi ne ya riba ne muka dauka wata ne wai mai kin waliyan Allah kuma waliyan Allah masu imani da kawa sai mutum ke kin dukkan waɗansu mummune hasada ga dan uwanka mummune tashi ga dan uwanka mummune ba ka san alkhairi ya same shi idan ya samu haɓakar arziki kana jin haushi dan me yake ka samu riba dan me yake ka haske idan ya samu mutsami wajen aiki ya samu promotion a wajen aiki kana jin haushi dan me wannan dan me din ba da Allah kake ya Allah dan me ka sa ya samu na tsayi ne ka jalibi dan me ihtijaji kake wa Allah kana protest dan me Allah ya kaza ka san shi ne faɗa da Allah ke fama lakum kayfa tahkumun me ya same ku ya irin wannan hukunci ne قالت ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا مجيا يوم وأن سيكي كوشي وتفرسن جسيا بابا أبن سيكي بي إلا ظنا فاتيس بتوت واهيا جسوما من روني من غير التفات إلى فرد من أفراد العلم باتارد ويويه zuwa ga wani bangare cikin bangarorin ilimi ba فضلا ان يسلكوا مسالك الادله الصحيحه الهاديه الى الحق بل لن تنام اتي ذات لكم da dalilai sahihai waɗanda ke suwa zuwa ga tafarkin gaskiya al-mabniyati ala al-muqaddimati yatuniya dalilai waɗanda aka gina su bisa ga muqaddima ta ne al-haqqa ta gaske fa yafhamu madmunaha ballan za su fahimci abinda dalilan sai hukunta na ma'anoni wa yaqifu ala muktabaha su tsaya a inda ma'anonin suka dakatar da su wa butalani ma yukhalifuha da kula da rucewar abinda duk ya sabawa dalilan wa inna ma qallabu fihi aba'ahum gaskiya abin da yake faruwa suna biyayya ne ga wannan suke magabatan su amma ba dalili suke bi ba ma'ana masu shirka ba abin da suke bi shi na dalili face da sun kawai akan haka suke gina addini inna banna la yughni min al-haqqi zato kuwa baya wadatar da wani abu na gaskiya ni ma yutlabu minhu al-ilmu cikin duk abin da ilimi ake da haka dukkan abin da yake na addini halacci ko haramci kasancewar abu shirka ko tauhidi kasancewar abu sunna ko bid'a abin da ake bukata ka kafa hujja da qala Allahu qala Rasulullah karka ina tsammanin haka ne ina zaton da kyau ina zaton ba kyau wannan hujjar jahilai ke wannan ba hujja ba ce karka ina tsammanin abin nan gaske ne ina zaton abin nan gaske ne dole sai da dalili gaske ne saboda Allah ya ce ka gaske ne saboda manzo Allah ya ce ka ba gaske bane saboda fadin Allah kaza saboda fadin manzo Allah kaza wannan shi ne duk abin da ba ilimi ba kuma sunan shi sai dai ke inna allaha alimun bima yaf'alun lalle ubangiji ta'ala masani ne bima ya na dangane da abinda mutane suke aikata ba fa yajazihum alaihi kuma zai musu sakamako akan haka ranar tafi ta. yake ma kana hadal qur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل من الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وما كان هذا القرآن وأن القرآن بيتقى ما بأن يفترى أشيء كالكرة فأجي من دون الله بعد الله يجب وبيتقى يوابا أشيء أن أدن نيكالكرة ولكن تصديق الذي بين يديه sai dai shi wannan alqur'ani gaskatawa yake yi ne ga dukkan abin da ya gabace shi na littattafai min alkutub na littattafai wa tafsil alkitabi sannan kuma ya zo ne dan ya fayyace alkitab abin da ya shafi hukunci abin da Allah ya wajabta mutane na hukunci hukunci shine alkitab anan gurin ai yini ma katabahu Allah dan alqur'ani ya zo dan yayi bayanin abin da Allah ya farlanta min alahkam na hukunce hukunce wa gairi hada wannan kamar labarai da ya kunsa na abin da ya wuce baya da alwad da alwa'id da kuma al'amsal da Allah ke bugawa misalta misalta cikin alqur'ani la raiba fihi min rabbil alamin ba makawa ba ba ko kwanto fihi dangane da abin da yake cikin alqur'ani din na dukkan hukuncin na dukkan labarai min rabbil alamin cewa da wajen ubangiji ta halaki malaka muta'alliqun bi tasdiq wannan min rabbil alamin yana ta'alluqi da kalmar tasdiq ai au unzila al-mahzuf ko kuma bi unzila al-mahzuf ko yana ta'alluki da unzila al-mahzuf ma'ana unzila tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin wa qira bi rafi tasdiqu bi taqdir huwa aw qira'a walakin tasdiqun ladhi bayna yadayhi sai an shafe ولكن هو التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ma'ana dai abinda wannan aya take nunawa alqur'ani ba kinkira bane daga manzon Allah kamar yadda kafirai suke cewa ba kuma ta tsinniyoyin mutanen farko bane ba kamar yadda suke faɗa wahayin Allah ne zuwa ga mafificin annabawa ce gaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana hadha alqur'anu an yusra min dunillah tabbas ba kirkiro shi aka ba daga wajen wani wanda yake ba Allah kamar yadda yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusra ba labari bane wanda ake kagowa ba tatsuniya bace da wasan kwaikwayo irin wanda ake tsinkirowa ba ta da hadisin yusufa Walakin ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء da ورحمة لقوم يؤمنون فكيف يجل لابار الآداوة da samudawa ba tatsuniya ba ce irin ta gizo da koki ko irin ta kalila da dinna ko irin ta wadawa da kake ji a cikin littattafai na labarai da sauran nobel na kakatawa a'a lalle hakika ne mutane ne an yi su a waɗansu zamanin da suka wuce hukunce hukunce ne kuma wanda suka shafi wahayin Allah domin shirya da mutane wato kamar wannan aya tana bayar da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suke tuhumar cewa alqur'anin manzon Allah ke tsoro shi ina Allah ta abada ba kin tsoro shi ba bai kuma dace ba bai ba tantanta ba ba ta taso ba ma a ce wannan alqur'anin kin tsoro shi akai daga wajen wannan da yake Allah ina fara zuwa ta Allah ta am yaqulu nafsara am bari dai yaqulu nafsara suna cewa wai manzon Allah ne ke tsoro shi ai sanakahu muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kirkiro wannan alqur'ani irin yadda mutum zai tsaya kirkiro labari ko tafsiri Kala sai kun kace da ba to bi suratul muslimin in kuna ganin shi ne kirkiro to ku ku kawo sura ɗaya mana kwatan kwatan shi alqur'ani fil fasaha wajen fasaha wal balaga da wajen balagar gaske ala wajhi al-ijra kuma ku kirkiro yadda kuke tsammanin ya kirkiro fa innakum arabiyyun kuma larabawa ne fusaha'u muslimin masu fasaha iri na da azancin zance ku je ku ji alƙur'ani kalubale kaga ba za ku iya ba wa da umman safatin min dunillah domin neman agajin taimako ku kira waɗanda kuka samu ikon kira ba Allah ba waɗanda za su tsaya ku in kuntum sadiqin yan har da gaske kuke fi annahu kira cikin cewa shi alqur'anin kago shi aka yi falam taqdiru ala zalika ba za ku taɓa yin haka ba san san a cewa ku ansa irin wannan kalubale na alqur'ani wannan na daga cikin abin da ke nuna mu'jiza alqur'ani cewa wahayi ne daga Allah domin inda zance ne na dan adam to ba zai gagari wani dan adam din shi ma ya irin abin da dan adam ne ba da kalla in ma ya gagari ɗaya ɗaya ku in an yi taron dangi shi na a iya yin takara da to amma me yasa aka saka ya kalubalance su za su kawo kusan kusan alqur'ani gaba daya ni lissamati insu wal jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بصيرا inda da mutum da aljan za su taru kan su kawo littafi kwatankwacin alkur'ani aljanu da mutane ba ba za su iya ba ko da sashi zai taimaka masa sashi ko da sashi zai mara baya ga sashi to tunda alkur'ani ta tukan ɗinsa gaba ɗaya shi da ya mutu yawa sai aka sassauta am yaqulu naftara qul fa'tu bi ajri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa wai sakin surorin alqur'ani sai da su ku kawo surorin guda goma ababen kirkira kuma daga wajen ku sura goma ta kalba dukkan alqur'ani ba daga nan farko ba zuwa min al-jinni wannan ba sura goma ba surorin goma ka sarki duk kawo in za ku sarki to ka sai aka dawo sura am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum mutum a tura daya ko da daidai in na a na sarkautar duk sun kasa a yau su sun kasa a daidai lokacin da suke da tsananin bukatuwa wajen kware manzon Allah shi ne a zaman maka kafin a yi hijira zuwa Madina daidai lokacin da suke ganin kila gobe da jibi ba iya gama da inda akwai abin da za su yi to an sa wannan kalubale da su domin surorin nan duk guda uku makiyar suratul isra makiyar a cikin aka ce su kawo kwatan kwatan qur'ani gaba ɗaya sau kaka suratul hud makiyar a cikin ta ne aka ce su kawo kwatan kwatan sura goma sau kaka ga shi nan gurin suratul yunus makkiya ce a cikin ta kuma aka ce su kawo kutan da sun kura ɗaya bishiyar kasa har manzon Allah ya tsara nashi nashi ya koma Madina ba su ansa wannan kalubalen da ya koma Madina a can su larabawan ne daban ba kwaraita ba auku da kazar inda ba a maimaita kalubalen ba ta iya cewa a an za mutanen maka ne kalubale mu ba a yi mana sai Allah ne ne da kalubale a zango na uku sura ɗaya a cikin sura madaniya ita ce suratul baqara wa in kuntum في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين سورة مدنية ko ma yan madina dan kar ku ce ba a yi da ku ba in shakka kuke game da abin da aka saukar manzo Allah kawo sura daya ko ma din ko kamar inna a dai na ku kuka fa in lam tafa'alu in ko kasa a yau kamar yadda waɗansu suka kasa ajiya da shekaran jiya da shekaran jiya wancan walan tafa alu ba za su iya ba ko da gobe da jibi da gata hatta ki ya ku da haka fatakun nar allati yaquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin ku tsora sai ta hanyar imani da haka alqur'ani ya dauki tuta na cewa shine littafin da yafi kowanne duk labari duk dadin sa idan ka saya littafin da ya kunshi labarin ka karanta daya biyu uku hudu biyar wata rana za ka je da shi ne so nawa kan hanyar ka zuwa office za ka sai jarida a kan shi in za ka shiga barka da zuwa wani kana boyewa dan tarwa ne da za ka karanta labari ka boye ta labarin da ya da hankalinka matashiyar zancen da ta da hankalinka ka sai jarida idan ka karanta ɗaya biyu uku ka da jarida wace gari sai a ganta wajen mai kosai ita kanta jarida amma so nawa ka karanta alqur'ani baka jefar ba fatiha kawai to goma sha uku kake karantawa a yi in sallar farilla kake baka yin nafila to goma sha bakwai amma yanzu in yaro karami yana kan suratul fatiha yana da sautin mai daɗi sai ya ja hankalinka sai ya sake tunaninka ya farauki zuciyarka zuwa gare dole ka saurare shi to wannan mu'jizan alqur'ani kenan ja'a an-nabiyyuna bil ayati fansaram wa ji'tuna bi kitabin غير منفرد آياته كلما قال المدى جدد يزيدهن جمال الإفك والكذب annabawa sun zo da hujjoji da mu'jiza sai hujjojin da gobila suka wuce yayin da annabawan suka wuce ba abin da ya ragowa ina sandar annabi Musa a sandar annabi Musa babu ita ina hannu mai kyalli babu ita na kafa salihu to mu gani ba labari ne rayar da mutunce daga wajen annabi Musa ta hanyar izinin ubangiji labari ne da mu gani ba amma alqur'ani da ya zo a matsayin sa na mu'jiza annabin ya fita amma qur'anin na nan wajituna bi kitabin ghayr mumtari ka zo da mu'jiza ta dindindin tuqatibul khalq Tana kalubale da mutane lokacin annabin da bayan shuɗewarsa da shekara dubu hudu da dubu ɗaya da ɗari hudu da wani Tana cewa fal ya tubi hadithin mislihi in kanu sadiqin كل إن an الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا wanda ya zo da littafin baya nan ballan sana kace shi ke gadin sa an kyale littafin da kansa yana kalubale da mutane sun kasa ina dukkan wani marubuci ina dukkan wani dan wasan kwaikwayo ina dukkan wani mai tsara fim duk tsofaffin da suka kalli fim a da sun kalli maza indiya sun kalli waye yanzu an riga an wuce an dina yayin sa da alqur'ani har ba dina yayin sa ne jiya da shekaran jiya ne yau ne gobe da shi wajidna bi kitabin ghairu munsari ayatu kullama qala albada bada jididun ayoyinsa zamani na ƙara nutsawa yana ƙara nisa kuma ƙara dantaka yazilu hunna jamalul itqi wal qidam da din take kara musu sabuntaka da abin ya ba da labarin da da yanzu da abin da zo nan kusa Allah ce wala kana min inda ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kaseer da ake ba daga Allah yake ba da an samu tufka da a ciki da yanzu an yi intikadi an ajiye shi ya zama yana cikin makabartar tarihi kamar da sauran littattafai da nobel nobel da aka rubuta suka zanto suna makabartar tarihi duk wani marubuci za a yayin littafin a wuce duk wani dan wasan ko za a tsara sun kuma a zo a yi yayin sa a wuce amma alqur'ani ba a daina yayin sa قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يلا شوف. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل برد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه كفري سن قرية أبن ده علم سبيتي ويدكي با أبن ده سكا جاهلتا سن سكا قرية أي القرآن shine alqur'ani mai girma walam yatadabbaruhu ko alama ba su sanya kulawa game da ayoyinsa wallan tana kulawar ta zasu zuwa da imani ko dai sun jahilta abu sun sai anan da azaba ta mutu kazalika kadzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su ma suka kare ta manzannin su fanzur kaifa kana akibatu zalimin su ba ka ga yaya akiba da karshen waɗanda suke azzalimai ta kasance duka ta zuwa rusul irin wanda suka kare ta manzanni ai akhir amrihim min al-halaki yaya karshen al'amarin su ya zama na halaka fa kazalika nahliku haula kamar haka ne zamu halakar da waɗannan idan Allah nuhliku haula zamu halakar da waɗannan ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بما في المفسدين ومنهم daga cikin mutanen Makka ko kace minhum daga cikin mutanen da suke zamani da kai kai manzon Allah man yu'minu bihi akwai wanda za su yi imani da shi da ilmin lahi zalika minhu dan Allah ya riga ya san haka wa daga kuma man la yu'minu bi akwai wanda ba za ka yi imani kamar ana kwantar da hankali annabi kwantar da hankalin ka kai dai cigaba da karantawa za a samu wanda za su imani waɗansu ko duk da su karanta ba za su yi yarda ka karanta ka samu ladan wa'azi amma su ba za su yi ba wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangiji ka shine mafi sani dangane da masu barna a ban kasa shahidullahu wannan kamar razan su ne cewa su barna ta Allah na sanar وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملون وإن كذبوك إن هر تلك الآية تاتا دنجني دا أبي إسر مسنا القرآن فقل كتيد لي عملي ولكم أجنا ناولي فيكم ناكو ناكو tunda kun iya da kun hau kujeran naki kun doge ta kafirci to ku je ku ce ni kuma zan yi tauhidi ku je ku ta ni zan yi da'a li amali wa kun baranta kuna barranta daga abin da nake bauta mu shine Allah da ɗayan tasu da ibada wa ana bari'un mimma ta'malun ni ma kam na zama mai barranta daga abin da duk kuke kuke aiwatarwa na bauta ga wani wanda yake ba Allah ma'ana ko kun barranta daga irin aiki na na bautar Allah da kake tasu da ibada ni ma na barranta daga irin aikin ku da abin da kuke yi na bauta mu kuma wato babu ni ba ku lakum dinukum wani yadini wannan shine tamamin mufassal babu wani abu tsakatsakiya cikin musulunci bai yi dabar shafuɗa da garwai. Sai musulunci sai wani ɗan kafirci kafirci ba zai yi ba tauhidi tsantsa din manzon Allah tsantsa tauhidin biyu ne kadai ta Allah da ibada kadai ta manzon Allah da da'a yadda baya halatta a sanya ma Allah kishiya wajen bauta haka baya halatta a sanya manzon Allah kishiya wajen biyayya da ukulla kaulin inda kaulin Muhammadu. fa ma aminu fi dinihi ka muzammil ku kyale dukkan wani zance in dai an ce ga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zancen mai zance dai zai da yin daidai kuskure cikin abin da yake faɗa na hukunce hukunce amma manzon Allah ku daidai ne tsantsa babu kuskure wa ma yantabu anil hawa in huwa illa wahayi yuha yau ne zaka ce game da wanda ubangiji wannan alqur'ani innaka la tulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kana karbar wannan alqur'ani ne daga alhakimu alalimu shine Allah fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana in mun karanta bi abin da muka karanta tara shi a cikin kirjinka da sanin fassarar duk a gare mu inji Allah mu za mu tsara ma shi a kirji ba kalma ɗaya da za ta salwanta mu za mu sanar da kai ma'anonin wai kuma wanda ba Allah ba za ta yi da Allah da haka lallai ne hanyar ta tafi ba wata hanyar ta tafi tafiya a ce wai ga musulunci kuma garwaya da wani musulunci musulunci bansa kuma dole ka faɗa kafiri kafiri ke kana nan kana kafirci kani kuma na tauhidi kaza ta haka mu za mu yi mu'amala amma in rikide yanzu zama kai ko ka rikide ka zama ni azai wahala ko a ce mu tafi kuma zai wahala in ko za ka rikide ka zama ni ba na kasu ga musulunci dole ne ya san wannan ya san kana da addini kana da aqida kana da tauhidi li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun sai kuma kin minhum man yastami'una ilayk ولو كانوا لا يحسنون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كان لا ومنهم daga cikin su man yastami'una ilayka akwai wanda yake saurare gare ka idza qara'at alqur'ani yayin da ka karanta alqur'ani afa anta tusmi'u thumma shin sai za ka iya jiyar da wanda yake kurma walau kanu la ya'qilun ko da sun kasance ba sa hankantar al'amari jabbahum bihim Allah ya kamanta kafarai da kurame fi adamin intifa'i bima yutla alaihim saboda rikin amfanuwa da abin da ake karanta musu sai dan to da kurma baya jin sauti to su kuma ba su amfanuwa da abin da ake karantawa na alqur'ani ta hanyar imani da aiki ko da ko sun ji sauti kaga daidai suke da kurma tunda kuma bai amfana ba da abin da aka faɗa kuma ba su amfana gara ma kurma in zanto ummi ta hanyar ijara yayi imani sun zai wada amma su sun fi kurma kurin ce dan sun kuɗe ce ma gaskiya ne ba su karɓe ta sai ce a ba ta cikin wasu shin kana da ikon biyar da kurane ma'ana kurane na zuciya walau kanu la yaqulun ba sa hankalta ay yatadabbarun ko da ba sa yin tadabburi izla yumkin al-fahmu don baya yiwa fahimta liman sama fihi faqad as-sam'i wal aqli baya yiwa a samu fahimta ga dukkan wanda ga rashin ji ga kuma wasu rashin hankali ta tare wa minhum man yanzu ilayk daga cikin su akwai wanda yake kallon ka lokacin da kake karanta al afa anta tahdul umya to amma shin kana da ikon shiryar da makafi walau kanu la yusirun ko da sun kasance ba sa gani a nan gurin an kamanta su da kullun makaftaka saboda makafciwa gaskiya suna gani gani ne ido amma zukatan sun zanto makafin zuciya da haka Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ita makanta ta aibi ba wai makantar ido ba a'a makanta ta zuciya in zuciya ta makarci ba ta san Allah ba ba ta san manzon Allah ba ta san addini ba to wannan shine makafu wanda kuma za a tafi sa ran tafi kiyama makafu makahon zuciya a nan gidan duniya shine zai zanto makahon zuciya ido gobe kiyama amma makahon ido idan yana da imani an tafi kiyama za a dawo masa da idan su shiga aljanna da shi shine malai ce walan damma ila adam al-basar adam al-basira ko da ake ce gaji bayan rashin gani ko mutum baya da basira shin za ka yi shirye da shi fa innal maqsud min al-ibsar al-itibar domin abinda ake so dangane da abin nan gani ko al-absar abinda ake so daga gani shine al-itibar kautu billah wal istighfar da kuma jin wa'azi da yadda da wa'azi wal umdatu bi zalika ala al-basira umdan da za ta samu shine zama haka sai in yana da basira ganin zuci wa lidalika yuhsinu al-a'mal mustabsir ma la yuhsinu al-basir da haka al'a'ama makawan ido al-mustabshir amma mai gani irin na zuci da haka yana kyautata ma la yuhsinu al-basir al-ahmar maka wato mai gani baya iya wato wanda ya maka makawan zuci a makawan ido amma zuciya na gani za ka ga yayi abu na bajinta da alasan barka irin wanda mai gani na ido in yana da makantar zuciya ba zai iya fa haisu sama afihim al-humq wal ama in dai aka ce ga wauta da makantan zuci ta tabbata ga mutane faqadin sadda alaihim babul huda da dukan kofar shari'a ta riga ta toke musu shabbahum bihim Allah ya kamanta su kafirai da da makafi fi adamin intida saboda rashin shiriwarsu bal a'azam ai sun ma fi makaho lalace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da muka da su wa jawabu law jumlatayn jawabin law a jumlar farko da ta biyu mahzufun an shafe shi bi ma'ana la tusbi'uhum wala tahdihim ba za ka iya da su ba ba za ka iya da su ba ala kulli halin akan kowane irin ba za ka iya da su ko ka abin da ana kuma ko ta fadakarwa da cikin halin larabci lafazin man galibi kan cikin larabci ala masu hankali man kamar yadda ma yakan zuwa fil ghalib lijilala ala ghairil ukala ga waɗanda suke ba masu hankali ba to shi man din yana zuwa da ma'anar mufradi yana zuwa da ma'anar jam'i dan haka a ayar farko yake wa minhum man sai yake ne yastami'una kaga yastami'una menene jam'i man yastami'una amma aya ta ce cewa minhum man yanzuru bai ce ba yanzuruna kaga ce man yadullu ala al-mufrad wa yadullu ala al-jama'a fi an wahid bai kuma ce wahid na cikin al-qur'ani sai kuma ce إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لم يأبى تعالى لا يظلم الناس بايا ذلك متى شيئا ولا أبو كومي كان كنتبه ولكن الناس انفسهم يظلمون sai dai mutane da ke zalunta kawunan su da kansu ai lamma hakama Allahu ala ahli taqawati bi taqawa yayin da Allah ya hukunta tabewa akan ma abuta tabewa bi qada'ihi wa qadarihi sabiq saboda zartarwarsa da kaddarawarsa da ta riga ta gabata fihim game da su akbar fi hadhihi al-aya anna takdira shaqawati alaihim ma kana zalika zulman ya nuna mana cikin wannan aya cewa kaddara musu haka din ba zalunta su yi ba dan su bayi ne na yana da dama ya abin da duk so da لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء لأننا بإلكو يتصرف في تلك الملك فإذا يده wal khalqu kulluhum abidu halittu gaba daya bayan sa wa kullu mutasarrifa wa kullu mutasarrifin fi mulkihi la wanda ya tasarrufi cikin abin da yake mulkin sa ba a kira ya cikin azalin wa inna ma qala walakin an-nas anfusuhum yuzlimun sai dai ya mutane sun zalunci kawunan su saboda ne da annal fi'la mansubun ilaihim dan aiki da suke yi ana danganta musu cewa su suka aikata bi sababin kasbi saboda su ne suka tsororoci aikin suka tattale shi suka yi wa in kana kad sabaka Allah wa qadaruhu fihim duk da cewa qadarin Allah da zartun wasu ya riga ya gabata cewa hakan za su sai kuma ce ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم نهشرهم يوم تنن توكة اذكر يوم نهشرهم an baci ranar da za mu tara su ko ka yau mana razanar da su ka firgitar da su ranar da za mu tara su su mutane yau mai jama'ukum da yau mai jam'i kenan هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين ونزف في السور فجمعناهم جمعا ranar da za mu tattara su ka allam yalbasu za ka ga kafirai kamar ba su zauna ba fi duniya a duniya awul kubur ko zama da suka yi nizila a kabari kafin tashin kiyama kamar ba su zauna ba illa sa'atan min nahar sai wata sa'a ɗaya cikin yin wani awa cikin awannin yini li hauli ma ra'au saboda girma da wahalar abin da suka gani wa jumlatu tasbihi halun min al-khabir hina hashruhum jumlan nan ta tasbihi ka yawma nahshruhum ka allam yalbasu ita kanta hal ce sahibul hal din shine bamiri na nahshruhum shine sahibul hal ay yawma nahshruhum halaka kaunihim ka allam yalbasu illa sa'atan min kai ka ce basu zauna ba sai sa'a daya daga cikin sa'ar yini ya ta'arafu na bainahum duk za su kai da a wannan lokaci ya Saki zai san saki wannan zai ce a ah, wannan ai wannan wannan zai ce a ah, wannan ai wannan ka gane makwabcinka na gida da makwabcinka na kasuwa da makwabcinka na aiki da abokin takararka da dukkan wani abokin mu'amala kowa zai ya ta'ara gona bai za su san sunan bayan sun san wannan izabu isu sun mayan kasu ta'aru sannan zai sanayya sun kuma ta yanki yanki sanayya za ta yanki idan an zo wajen awon rinsa kowa zai manta da kowa da ba zai san uba ba ba zai san da ba ba wai ba zai gane babansa bane ba amma sanayyar ba za ta yi amfani ba dan ba zai taimaka masa da komai ba kowa na cewa na fi na yau ne sirrin mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yudni kowa na gudu wala yas'alu hamimun hamima yubassaruna yawaddu al-mujrimu la yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi lannan dan adam kowa na tafi تنقطع ينقطع التعارض بشدة الأهوال والجملة حال متصلة أو متعلق الظرف قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الله في حقيقة كافرين sun riga sun karyata haɗuwa da Allah wa ma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba ma'tufan ala salatin ladina ai qad kafara ladina kazzabu bi liqa'i Allah ghayra muhtadin wato su waɗanda suka kafirce wa haɗuwa da Allah hakika wato aya tana nuna ya Sakin su zai san saki wata ayar kuma tana nuna ba ma za su gane juna ba ba ma dangantaka fa idza nusika fi suri fala an sabu bainahum yawma idhin wala yatasaalu ba ma ba wata dangantaka a tsakani ko ba za su tambayi juna ba to amma malamai na fassara cewa tsawon lokacin da tashin kiyama ne yasa a wani hali za su ce da juna za a zo wani halin da ba za su ce da juna ba a wani hali za su tambayi juna za a zo wani halin da ba za su tambayi juna ba nan an ce fa la an na bainahum yawma zan wala ya yatasaalu a wani wurin ba a qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu ka ga nuna za su yi wa juna tambaya to amma wurare ne wani wurin ba za su tambaya ba wani wurin za su amma da aka ce ba dangantaka lalle akwai dangantaka tunda ya ce yawma sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya gane wannan mahaifiyarsa ce da haka ya gudu wannan babansa ne wannan wansa ne wannan kanansa ne da haka ya gudu to dan saboda haka wannan rashin amfanin sanayyar sai zanto kamar babu ita fala an sa bai mun yau zuma da dan ba ta amfani eh akwai sanayya eh akwai dangantaka amma dangantakar ba ta da amfani sanayyar ba ta da amfani sannan Allah ce kada kasan da zina kada bugir ka ina Yake haka sun tafi amma da su ne suka tabe ba menene suka yi tabe ba kada kasan da zina da wa auladahum tabham bi ghairi ilmi dan ba yace sun tabe amma da su ne suka tabe ba ba wani wurin sai yace qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah sun yi hasarar kansu sun yi hasarar iyalan ba ne kafin ta an gane ku ba su yi hasarar kansu za su yi hasarar iyalan sabubban sadewar su suna da yawa ayoyin qur'ani sun nuna akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to amma saboda kasancewar an ce akwai alamun hadisi ke sa zamu dakata nan gurin abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka ce kullum kuma Allah ya shafe mana wa salamu alaikum wa Allah ya dawo mar da shi da mu gaba daya a kan kalmar da ke kuma ubangiji da Allah ya yafe masa kurakuran da suka wuce a baya tare da mu gaba kuma yana da riya unguwar Na'ibawa kuma ya fi fice daga zuwa nan ko masallacin juma'a na Bandira wajen dan uwa Malam Muhammad Usman dan karuwa da suka addini to wanda ya da yau ya ga dan uwa mu kuma dukkan wani wajen da sa ta hanyar ko ko an ce in sanar da lacca ta kwamitin shari'a to amma kuma abin ya sha bambanta yadda aka sanar da ba masallacin juma'a na dore abinda aka ce mana ranar lahadi da magariba a masallacin juma'a na dore yanzu kuma an ce kuma ya karfe goma na safe da haka idan akwai wani daga cikin yan kwamitin shari'a sai zuwa faɗa mana menene lokaci mu faɗa jama'a kafin su baje dan kare zanto an raba kan kuma yadda al'amari yake ranar lahadi karfe goma na safe akwai latta da kwamitin shari'a suka tsara a masallacin juma'a na bayero ba karfe goma na safe shi lahadi idan allah sannan a ranar lahadi din kuma da magariba akwai kuma wata lantar daban ita ma da ta shafi shari'a a masallacin juma'a na yan katako da ke kan rijiyar lemo idan ka bar rijiyar lemo kafin ka je fatirawa masallacin juma'a na yan katako sai kuma daga magariba ne zuwa isha'i magariba zuwa isha'i wato lissafi kenan a ranar sannan kuma gobe akwai ah, gangami na taron shari'a da za a yi a jihar katsina gobe idan allah ya so za mu tashi da safe daga nan gurin a ah, da sassafe da wuri da haka duk waɗanda suke sha'awar tafiya sun biya kuɗin mota ko za su biya sai su shirya su zo kan kare dan a tafi da su waɗanda kuma suke da motoci na kan su ma duk su zo mu haɗu mu tafi gaba ɗaya wanda kuma za su iya tafiya daga unguwannin su ba mu lazimta musu cewa dole sai sun zo nan Allah ba da ikon zuwa sannan kuma akwai a kwanaki idan ba a manta ba a karatun riyadu salihin da muke na ungogoro an yi magana dangane da wani asusu wanda zai kula musamman dan bayar da tallafi game da abin da ya shafi harkar ilimi kuma aka ce za a rinka neman taimako ne a masallatai guda hudu da za a fara da su kamar gwaji masallaci na ungogo road da masallacin ansarullah na yan kaba da kuma masallacin beirut road da kuma na masallacin usman bin affan kuma an fara neman taimako a waɗancan masallatai guda biyu na ungogo road da kuma na ansarullah amma ba a taɓa yi a nan usman bin affan ba da haka aka zaɓi yau da zanto ranar da za a nemi taimako don wannan kwamiti a nan masallacin usman bin affan da haka yanzu waɗanda suka saba amsar taimako a hannun jama'a za su zagaya dan Allah jama'a su taimaka Allah shi taimaka mana a nan gurin mai tambaya yana cewa a san bashin da ake baiwa ma'aikatan gwamnati na sayan mota ko bakin koki to galibi akan sanya zuwa a cikin hukuncin wannan bashi duk ɗaya ne shi ba wannan ruwan da aka sa a ciki haramun ne an fara ruwa hankali jama'a kuna raba mu hankali aka ce akwai hadarin ne za ka sa bayan na dakata kuma wadansu suka nace za a iya ansa tambayoyi wadansu suka leko suka ce hadarin yana kasa a iya ansa kaɗan daga cikin tambayoyi yanzu ina tambayar farko ita dai riba sunanta riba sawa'un tsakanin mutum da mutum ne tsakanin gwamnati ne da jama'a ta tsakanin gwamnati da gwamnati tsakanin kamfani da kamfani durri ba dai sunan ta ba. da haka kuma bai halatta bayin yin ta'amuli da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi Allah an ci mutum hudu cikin lamarin riba mai bayarwa da mai karba da kuma shahidi da kuma mai rubutawa mai bayarwa da mai karba da mai shaida da rubutawa dukkanin manzon Allah ce daidai suke juna wajen la'anta da haka lokaci yi da za mu tashi mu wayar da kai ga 'yan majalisar mu na jihohi inda ake da rinjayen musulmai da gwamnonin mu musulmai musamman kuma inda aka ce an fara shari'a cewa yanzu fa tun da za a yi shari'a maganar bayar da baki ga ma'aikata da ruwa da su taso ba dan haramu dan yana daga cikin abin da ya kamata gwamnatin sun mu su fara yasa kananan hukumomi da gwamnatin jihohi daga yau kuɗi bai halatta ba bai halatta ba bayan da rance da ruwa kuma duk wanda ya karba shi ma sai ya yi shi ma zai karba ya biya shi ma dai ya da cikin la'anta da ba ruwa karba don an ne musu albarka a cikin nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare mu mai tambaya na biyu tambaya ke kan cewa yaya game da maganar Habib Bank an ce wai an bude wani bangare da baya ta'amuli da riba haka ne ko ba haka bane game da labarin da muka samu an tabbatar mana cewa haka ne lallai akwai bangare a cikin bank da ake ta'abuli na mu'amalar kuɗi ta musulunci ba tare da riba ba kuma ina jin reshen shi hadisban na jihar Kano sun rubuta takarda zuwa ga kusan dukkan malamai masu azumi dai na samu sama wanda suke bayanin yadda dokoki da ka'idojin wannan bangare da kuma barin sun su suka fara amfani da wannan bangaren inda zaka je kana son ka bude account wanda babu riba za a rinka yin kasuwanci irin wanda musulunci ya yarda da kuɗin ribar da aka samu a sa in ba a samu riba ko baka samu riba ba sun tsara wannan da haka yana da kyau mu je mu bude sun ce daga cikin da baran da suka da suke da suka bude wannan akwai baran na fage ta kudu akwai kuma babban baran din su da ke kan titin bus office road na jin sun bambanta ba to dan haka duk yan uwa muna kira gare ku da babban murya cewa mu je mu bude account a irin wannan musamman kuma kungiyoyi na addinin musulunci ya kamata duk wata kungiya da za ta bude a titu ta je ta bude a can wurin ya kamata dan a karfafa su da haka da haka idan Habib Bank gaba ɗaya ko ba bankin musulunci kaga shikenan an yi wani gagarumin aiki daga nan gudun sauran bankuna za su biyo baya sha Allah ta'ala Allah ya taimaka wanda suka kawo fikiran ko muna kira da jama'a su taimaka fikiran ta cika ba ba su ba da ruwa ban ji ba idan an yi kasuwanci ka je dai ne kuje za ka samu bayani a aure yanzu ne nan gudun na tallata maka kasuwanci za a yi idan ka samu riba za ka samu cewa kuma za ka za ka dama idan aka kasuwanci kuma ka'ida in aka yi hasara kuma ai za ka samu hasara ka'idar ke da musulunci me ya hukuncin sanya tufafi da ke akwai fraud matukar ya bayyana a cikin tufafi cewa akwai fraud to bai kamata musulmi ya sanya ba sai ya nisanci wannan tufafi wannan shine hukuncin sa manzo Allah ya ce kar a da sunan kowa sai Allah ya ya ko hukuncin wanda ya rantsuwa da alqur'ani haka wanda ya rantsa da alkurani ba ya rantsa da zancen Allah ba zancen Allah kuma sifa daga cikin sufofin sa ne rantsa da alkurani da rantsa da Allah duk abu ɗaya ne da alkurani maganar Allah maganar Allah kuma zance ne daga cikin za'a daga sifa ce daga cikin sufofin sa a fata tuma wani an yi min lakum kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah kuma yuharribunahu min ba'di ma qaluhum ya'lamun inda ya rantsa da alkurani dai dai da rantsa da Allah Allah kuma ka fahimta rantsuwa da alkurani ba wai sai ka dafa ba cewa kawo maka alkurani ka dafa wannan bid'a ne ma babu shi a addini yanzu daga nan kana da kike ce na rantsi da alqur'ani sai dai kake da kowace da rantsuwa da kake bukata na rantsi da alqur'ani kaza ne ko da wani bangare ka rantsi da alqur'ani na rantsi da suratul bakara ba zan san Allah bane ba to balan tana ran rantsi da alqur'ani gaba daya ba bukatar wani an kanka irin qur'ani nan yana kan faifai da gafaka an turo shi an raba nan yi 30 nan yi 30 kai alwala kadafa an bida ne babu kima cikin addini sai dai kawai yana ga ana yin haka dan ragamar da mutane musamman a kotuna kila alƙalai alƙali haka kuke yi dan <laughs> dan mutane su razana sai za a gode ya ga dan da ce da to dakata nan gurin sai lokaci na gaba insha Allah gobe babu karatu na safe na malam Abdulhab saboda za ta fi kasana amma akwai karatu na Riyadu Salihin a Ungogoro da Magariba idan Allah ya kai insha Allah assalamu alaikum